assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na sai duna abu huraira radiyallahu an a yau talata biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu talatin uku muna roƙon allah ya yi mana dace ya ɗora mu akan sawaba ya karantar da mu gaskiya da kuma ba mu ikon aiki da ita za mu so mu ansa tambayoyin da aka bari jiya kafin mu ci gaba da karatu ko kuma wasu daga ciki wani ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ilimi yi bayani farkon tafsir din da kai ranar asabar kace ba ala'antar kafirai malam gaskiya ina neman ƙarin bayani na gode ana iya la'antar masu laifi jumlatan kamar yadda Allah ta'ala ce la'anatullahi ala zalimin fa naj'al la'anatallahi alal kazibin kada ta Allah ɗebe ta albarka duk mai cin riba Allah shi ɗebe mai albarka Allah ya ɗebe ba kafirai albarka duk kana iya wannan amma mu ayyani ka ayyana ka ce wani Allah ɗebe mai albarka shi shari'a ta hana saboda in kai haka nan ka ce Allah ya hana shi tuba kada Allah ya kai sa gare shi har ya gane gaskiya ya koma gare ta in kai haka ka taimaki addini ko ka cuci addini so annabi sallallahu alaihi wa sallam kansa lokacin da mushrikai suka cutata masa har ya kai ga la'antar wasu daga cikin su abinda Allah ta'ala ya ce masa laisa laka min al alaihin shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ba wani abin da yake da ka ciki ba ka da hannu cikin wannan matsala kai mai kira ne ba kanka ka ce abi ba Allah ka ce abi sun karba ko ba su karba ba ba ka da laifi sai Allah ya ce in Allah ya so sai ya tuba a kansu in ya so sai ya azaba a kansu domin su azzalumai ne malamai suka ce tun da saukar wannan aya malaman sahabbai suka gano inda mutane ba za su sha azaba ba saboda sai da Allah ya gabatar da maganar yin tuba a kansu sannan ya zo da maganar yin azaba sai ga shi kafatan wa'annan mutane Allah ya taimake sun tuba sun dawo cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taimakansa wannan ya fi alheri ko ala'ace su ne san cira Allah ya fi alheri saboda haka da musulmi da kafiri in dai mu'ayyani ne ba al'antarsa amma kana ya ce Allah ɗebe makaryata albarka Allah ya la'anci masu abu kaza kana cewa haka nan amma wani wanda yake laifi kaza shi ba za ka la'ance shi ba wannan shi ne bayani a wani ce assalamu alaikum Allah ya kara malam imani da ikhlasi amin malam kai bayani game da ayata 25 cewa tana da fassara dangane da ruwaya biyu sai ka faɗi guda amma baka faɗi guda ba wato kala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatiuna fil ard no Allah malam wacce ce ɗayar ba maganan fassara muke ba anan maganan tilawa akwai malaman da ke karantawa qala fa inna muharramatun alaihim arba'ina sana kun gane ko Allah ya haramta musu shiga birni mai albarka shekaru arba'in don haka bayan arba'in ta wuce za su iya shiga sannan ka ce ya tihu na fil ardi za su yi ta ɗebowa a cikin ƙasa kafin shekaru arba'in da aka ɗiba su cika sannan akwai masu cewa qala fa innaha muharramatun alai sai su tsaya nan Allah ya haramta musu ba za su taɓa shigar ta ba sannan 40 sanatan na fil ard za su shekara arbain suna ɗimuwa a cikin ƙasa amma ko sun gaba ɗimuwar ba za su shige ta ba bisa ga wannan ƙira'a kenan cikin al'ummar annabi Musa waɗanda suka yi wannan jayayyar ba wanda Allah ta'ala ya kaddare ya shige ta shi yasa muka ce muku zuri'an su ne ƴaƴansu da jikoki da tattaba kunne su ne suka shiga garin amma dai abinda malamai suka fi karfafawa shine tsayawa akan arba'in sana cewa shekaru arba'in aka haramta musu amma wanda ya tsawon rai ya kai ɗan shekaru saba'in ko tamanin ko tis'in ko ma ya zarci ɗari to zai shige ta bayan wa'adin shekaru arba'in ya cika wannan ce assalamu alaikum malam ka yi magana a kan yin ibada saboda Allah wani lokaci idan ina ibada kuma ina kwaikwayo da annabi sallallahu alaihi wasallam sai in ji kamar mutane na gani na saboda haka sai in rinka kokonto ko ibadan tayi ko a'a wani yana daga cikin tarkon shaidan ya yi kokari ya sa ma shakku ga ibadarka ko ya rinka sa ka waiwayi jama'a lokacin da kake bauta ma Allah kamata ya karka waiwayi kowa yi kokari ka zandan Allah kake duk duniya in ta gani ba ka da laifi kai akwai ma ibada da an fi son ka bayyana ta ita ce duk ibada da bayyana tana sa a yi koyi da kai shi yasa aka ce zakka a bayyana don ana son masu kuɗi su rinka gani ana yi su ma su yi ko gudun zargin jama'a kamar ayyukan raya al'umma irin gina makarantu da masallatai da sauransu duk babu laifi a bayyana saboda a yi koyi da kai to idan ka tsarkake ya zan a cikin zuciyarka don Allah kai ba don mutane su gani ba <clears throat> ganin da mutane za su yi ba zai cuta maka ba amma shi dan kullum zai tauka ya nuna maka ga mutane na ai lura da su sun faganka dan ya ƙara sa ka yi saboda su to kullum ka ji irin wannan ka rika ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wani ce assalamu alaikum rahmatullahi mallam idan mutum ya itikafi dole ne sai ya fita daga masallaci zuwa idi kafin ya iso gida ko zai iya zuwa gida da sassafe ya yi wanka sannan iso idi wannan shi yana riga malam masallaci tun lokacin itikafin bai yi da idi ba yana so ya fara sanin hukunci ya nuna yana da azma yana da niyyar zai yi itikafi to insha Allah in haka ne ladar ka ta tabbata tun ma kafin kai Allah ya baka ikon yi idan aka riga aka ga watan shawwal itikafi ya kare wannan shine mafi ingancin zance amma daga cikin malamai akwai masu gani yana da kyau ka bari sai an waye gari ranar idi sannan ka tafi amma dai itikafi ramadana ake mashi da zara an ga wata ramadana ya kare wannan shine mafi inganci don haka da tafiya gida ka kwana da safe ka dawo kai idi wani ce gafar gafarta malam ko ya halarta mutum ya sa ma ɗansa suna ƙabila ko habila a wannan zamani bai annabi adam ya sa wa innan sunayen sa mutum suna ya zamba da kirki ba bai hana kai in ka samu na kai zanna kirki duk da yake ana tafa'uli da suna ko ba haka ba ana son ka sa sunan na kwarai don ya zai irin nasa amma jama'a umaru nawa kun ka sani ba na kirki ba kowa ya san ko umarun manzon Allah ya dake ko ba haka ba eh? Muhammad ma kana samun Muhammadu ya ka kare wannan kirki annan amma ka samu ba na kirki ba eh Muhammadu baro bai ta tsine <laughs> to ka gani amma dai ana son kai zaben na kwarai ka ni kai inda zan sa to ina ganin ba zan sa kabila ba sai iya sa habila to amma in ka samu tagwaye ka samu su haka ba ni ganin ba ni zaton a shari'a ka yi laifi saboda ba wani dalili mai nuna cewa suna da illa amma dai an fi son a sa suna mai ma'ana na taɓa faɗa muku cewa a ƙasar indonesiya da yake su sukan duba alƙur'ani ne su ba da suna an haifa ma wani tagwaye mata sai samu guda khairul bariya guda sharrul bariya shi ya kasa ƙur'ani yake koyi da shi tambayar da ta rage ba ta da munasaba yadda ya kamata da haka bar mu ci gaba da karatun mu na yau bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wannan kalma babu kalma da ta kai girmanta yasa za mu ga shi uban tafiyar kansa sallallahu alaihi wasallam Allah yakan ce masa ya ayyuha nabiyyu taqilla da a gwada maka duk matsayin mutum ana ce masa wani ji tsoron Allah to amma in za a faɗa a faɗa da nufin wa'azi da kyautatawa da jan hankali ba da nufin cin mutunci ba ba da nufin cin zarafi ba idan an faɗe ta tsakani da Allah to za ta yi tasiri tsakani da Allah don haka kar wanda ya ji cewa shi ya fi ƙarfin a ce masa wani ji tsoron Allah mummunai su ake ma wannan kira ah, kuma idan an yi kiran zai amfane su amma ana iya kiran kowa a cewa da ji tsoron Allah ya yi wani nasu ta rabbakum mutane gaba ɗayan su ji tsoron ubangijinsu amma dai mummuni shine wanda ya fi kowa kamata a ce ji tsoron Allah kuma idan an ce ma ka ji tsoron Allah to mai da hankali ga kalman nan ka dakata sai da umar radiyallahu an yana sarkin musulmi wani ya so ya masa cin zarafi sai iko ya so ya aikinsa shi mutumin ƙauye ne amma da ya zo wurin sai umar maimakon ya kawo koken matsalar da suke fama da ita can sai ya fara da zargi cewa su ba a basu kulawa ba kamar yanzu wani mutumin karkara ya zo nan birni ya yi magana da gwamna ko ciyaman na local government sai ce mu baka kula da mu ba sai ce innaka la tu'tina la tu'tina al wa la tahkumu fina bil adl kai in birni ɗaya kake in ka tashi rabo in birni ɗaya ka samu mu ba mu samu sannan kuma ba kai mana adalci to sai sayyidina Umar ya fusata take sai sahabin da ya rako shi sai ce masa ya ya amiral mu'minin khudh al-afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahili Allah ya ce ka kiran gome ka zan mai yafewa ya yi malafi amma yafe masa sannan ka umarni da abin kwarai abin da shari'a ta sani ya ce sannan ka kau da kai daga jahilai sai ce wa inna haza min jahilai ka gan shi wannan yana cikin wawaye wayan cikin jahilai saboda daga ƙauye yake bai da ilimi bai san yadda ya kamata ya magana da masu mulki ba sai ce fa wallahi ma jawazaha umar wa kana waqafan inda kitabillah ce wallahi Umar bai tsallake wannan maganar ba shi damun mutum ne mai yawan tsayawa da ya ji ayar ƙwarar ne tsaya ciris inda an ka karanta ta baya iya motsawa bayan an ce ga abin da Allah ya ce to kai kamata mu ne ya zama ba ka sai Allah ya ce ya ku ne ku ji tsoron Allah kuma wabtahu ilaihi wasila ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar me ta hanyar yin abubuwan da za su sa ya so ku ya ƙaunace ku ayyuka na zukata kamar tsoron Allah kamar ƙauna kamar tawakkali mai da al'amari ga Allah yin tuntuni a cikin halittun Allah duk wannan ibadu ne da zuciya za ta yi ko hankali zai yi amma a kusanta zuwa ga Allah ko ayyuka na jiki kamar yin sallah kamar abin nan aikata kamar sada zumunta kamar fitar da kuɗi a bayar saboda Allah tafiya aikin hajji da kuma ayyuka waɗanda suka haɗa da wato taimaka ma al'umma kamar mutum ya zo yana neman aiki kai masa hanya yana so ya kasuwanci ka kai shi ga 'yan kasuwa ka haɗa shi da su wanda za su yi ci kayya kai duk wani aiki wanda Allah tabaraka ta'ala yake so a yi sawa'un za a yi shi da kuɗi ne za a yi shi da daraja ne matsayi za a yi shi da gangar jiki ne za a yi shi da zuci ne ko da me za a yi shi to wannan aiki shine wasilar da ake zuwa ga Allah da ita wasilar da ake neman kusanci zuwa ga Allah wasu sun yi kusurin fahimtar wannan aya sai suka yi tsammanin Allah na nufin ne a yi mashi yadda ake masarakunan duniya ma'ana a yi amfani da jekadiya da ɗan galadima da sallama da da da ire-iren waɗannan da ake ajewa a fada domin su yi maka iso wannan kuskure ne domin ko inda ana iso da wani wa ya fi kowa cancanta a da shi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma ya koyar da mu mu yi iso da shi ya koyar da sahabbai su yi iso da shi sahabbai sun yi iso da shi a'a Allah ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ba nesa nake ba ujibu da'wata da'i idza da'an don haka falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun babu abinda Allah ke so irin ka kankan da kanka gareshi ka gwada mai kai bawan sani duk wani matsayi da kake da shi a gurin Allah bai kai matsayin zaman ka bawa gare shi ba saboda ka in matsala ta same ka to ka bari sai dare yayi mutane suna can suna bacci suna min share kai sai ka laɓaɓa ka shiga banɗaki ɗaki kai alwala ka zo ka samu wata kwana ka laɓe sai ka kabbarta sallah sai ka kai goshin ka ƙasa sai ka tarce ma Allah da kuka ka ce Allah gani Allah kai ka kire ni gani na taho Allah ban da kowa in ba kai ba Allah bukata ta ba ni da mai biyan ta sai kai Allah na rabu da kowa na yadda kowa na hita batun kowa gani gare ka sarki na annabi to in ka yi wagga ina tabbata maka ga ka da tsarkin zuciya ga ka kila ka yi sadaka da daddare kafin ka yi wannan addu'a ga ka kana mai tsarki mai alwala ga shi a ci sa'a ƙarshen dare ne lokacin da ubangiji yake sauka zuwa samar duniya ya yi kira ina mai roƙo in bashi ina mai bukata a biya masa to babu shakka a wannan lokaci za a biya ka. kai kokari ka salla dubban roƙon Allah kar ka yanki ƙauna. amma wasila ka ce ni ta wurin wani zambi to wannan ba a santa da shari'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta da ita ba to duk abin da ku annabi bai karanta ba bai yawa mafassara alkur'ani da shi wace shi Allah yake nufi idan mun yi haka mun sa son zuciya wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun Allah ya ce ku yi jihadi saboda Allah idan kun yi jihadi saboda Allah za ku samu riba kaga ka lura da yadda Allah ya kawo takawa ya kawo wasila ya kawo jihadi ka fara da aiki na zuci sannan ka je ga aiki na gabbai sannan kuma ka dage wajen jihadi ne jihadi shine duk abin da zai bunƙasa addini shine duk abin da zai kamar martaban musulunci shine duk abin da zai isar da saƙon manzon Allah zuwa ga mutane to wannan shi ake kira jihadi haka ana jihadi da makami shine babba ana jihadi da mukami ana jihadi da kuɗi ana jihadi da ilimi ana duk abin da Allah hore ma kana iya jihadi da shi a kullum ne maganar taimakon addini da jihadi sai na tuna da kisar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam inda Allah ya gwada mana tsuntsu ya je ya farautu labari ya kawo ya ɗauki wasiƙa ya je ya kai ƙarshe sai ga al'umma ga baki ɗaya ta musulunta jama'a tsuntsu ya yi jihadi ko bai yi ba to kai da wacce hanya kake jihadi kai ma ka lalubu ta wacce hanya kake jihadi ta hanyar karantarwa ko ta hanyar isar da karatu karatun nan yanzu akwai masu kallon sa ta tashoshin talabijin daban-daban daga nan har kaduna wasu bayan allah ne suka bada kudin su aka isar da shi da ni da nake karantawa da su da suka aika saƙon ladan mu guda da su sun yi jihadi ko musu yi ba wani kuma kasar ɗin zai ɗauka zai saye shi cd naira ɗari ko naira ɗari da hamsin sai ya je aika shi garin su a kalla wani kuma saƙon in ya jiya zai je tara iyalin sai isar masu dukkan mu muna tarayya a jihadi iri ɗaya ne don haka kowa yana da hanyar da zai yi jihadi shine hanyar da zai ɗaga darajar addini ya ɗaukaki martabarsa ko ya isar da saƙon musulunci zuwa ga jama'a إن الذين كفروا لو أن لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم الله يتي حقيقة وأن سك كافرتا لو أن لهم ما في الأرض جميعا دا أما لك مصدق أبن ديكي تكين كسا ومثله معه أكا ننكا مسئر ستاردشي ma'ana a ce kai ba wai kai ne sarkin garinku ba ba kai ne gwamnan jihar ku ba ba kai ne shugaban kasar ku ba a'a kai ne shugaban duk duniya sannan duk wanda a cikin duniya bawon ka ne abin da ya mallaka ikon ka ne sannan kana da wata duniya daban ban da wannan ta 'yan adam duk a mallaka maka su liyafta bihi min azabi yawmil qiyama sai su zo da shi suna neman a fanshe su da shi daga azabar Allah ranar alkiyama ma tuqbil minhum ba za a karba masu ba jama'a mu gode ma Allah ba abin da ya kai imani wai mana idan kai kafirci duk abin da kake iyawa ka fanshi kanka da shi za ka bayar amma ba za ka karba ba sau da haka aliyu ma'amalun bila hisab wa gadan hisabun bila amal nan duniya ake aiki sakamako a karba ranar alkiyama ranar alkiyama sakamako ne ba maganar aiki da haka ko kace a bani dama za a ce ta riga ta kuɓuce shi yasa kai aiki sanda yake amfanin walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi a ina a cikin wutar jahannama yuriduna an yakhruju minan nar suna sha'awar inda za su iya fita daga cikin wuta suna nufin su fito daga wuta suna yunkurin fita suna kawa bakin kofa suna roƙon Allah ya masu sassabci sai Allah ya ce wa mahum bi khalijin mina ba fita za su yi da cikin ta ba walahum azabun muqim suna da azaba dawwamamma azaba tabbatacciya wadda babu sassauci a cikin ta saboda haka babu abin da adda daɗi irin ka samu zarahin yin imani da yin aiki a nan duniya idan ka riga ka je lahira sai ya zanga ajiyar abin da ka abin da wato ƴaƴan itacen da ka shuka a nan duniya su ne za ka ci amma in ka je lahira ba ka da shi to kai aikin banza ba wanda zai saurare ka والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله sai maɗaukakin sarki ya shiga bayanin hukuncin wani nau'i na ta'addanci shigin wanda buka yi magana sa jiya amma bai kai ga na jiya ba jiya mun yi magana kan hiraba ko fashi da makami bilmunasaba ko akwai bayanin da na so in yi lokaci ya kure ya kamata a ce mun yi bayaninsa domin allah tabaraka ta'ala a wajen fashi da makami ya yi cewa a karkashe su ko a gicciye su ko a yanke musu hannu da kafa bisa ga saɓani ko a kore su daga cikin ƙasa malamai su yi bayanin za a duba nauyin ta'addancin da suka yi ne wani zai tare daji ya tare kan kwana ya sa gungume ya rika makami ya tsoratar ya karbi kuɗi ya kashe sannan kuma ya yi mai wato ya gusar da amincin da ke akwai to wani ba duka zai yi ba wani kuma duka zai yi suka ce wanda ya haɗa waɗannan gabaki ɗaya to sai a kashe shi kuma a gicce shi wanda ya kashe kaɗai bai karɓi kuɗi ba bai ba da tsoro ba tun aka kamo shi sai a kashe shi kaɗai wanda shi ko ya tsoratar amma mutane bai an shi komai ba bai kashe ba to wannan shi kuma sai a sa shi kurkuku a ɗiban masa lokaci ko da zai yi shi kuma wanda ya karɓi kuɗi amma bai taɓa kowa ba to wannan sai a yanke masa hannu a yanke masa ƙafa yankan hannu saboda ya yi sata yankan ƙafa saboda ya yi fashi to kun ga kenan hukuncin fashi yana gaba da na sata to yau za mu karanta hukuncin sata wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma Allah ya ce barawo da barauniya faqta'u aydiyahuma ku kace hannayensu wata hikima ta alkurani ita ce kowace kalma inda Allah ya dora ta ya san inda ya dora ta kuma da manufa ya dora ta da aka zo can suratun nur Allah ta'ala ce az-zaniyatu tuwa zani fajlidu kulla wahidin a mi'ata jalda mazinaciya da mazinaci kowannen su kai mai bulala dari nan sai Allah ce barawo da barauniya kowanne ku yanke ku yanke masa hannu saboda Allah idan za a yi zina namiji ne zai fara nema bisa galibi ko mace namiji zai fara nema namiji zai fara nema ko ba haka ba to amma inda za ta tofa masa yawo ko ta yi masa kuwa ko ta yi masa jan ido kawai mi zai faru zai ja da baya saboda duk inda zina ta faru to an fi ganin laifin mace domin ita ce ta ba da kai bori ya kau saboda sai aka fara faɗin ta anan abu na biyu da namiji da mace wanne ne zina ta fi aibantawa hakikatan ana cewa wannan namiji budurwa ne mace ba. to kaga tun daga zina farin ita an mata sharri an mata lahani an aibanta ta sannan ko ga gida wanne ne fi kawo abin kunya a ce ɗiya mace ta lalace tana zina ko a ce yaro namiji ya je yana biyan mata wanne fi kawo abin kunya to sannan ga natija idan an kaddari ga zinan nan za a samu abin haihuwa wa ya fi ɗaukar abin kunya ita wadda za ka rungumo shi tana ba shi mamma sannan ta goyo bisa banta ko shi wanda za a rinka gwadi a ce shi ya mata ciki kaga ashe ga zina dai mace fi kamata ta nisance ta saboda ka duk lokacin da ta faru ta fi zama abin zargi ka can sai Allah ta'ala ce azaniyatu sai ce wazani tare da hatsafi ne bai nuna tartibi ba amma dai lallai babu shakka ta fi zama abin ganin laifi to amma wajen sata as-sariq in aka ce a tara barayin duniya mata cikin nawa ne ba su da yawa kar ku ce mata ba su yi suna yi akwai masu sata shanya Eh, in ta zo a hankali take sallama a hankali salamu alaikum salamu alaikum in ta ji lalle wasu gida suna kuriya. sai ta duba kawai kan hanga sai ta kwakwashe ta nade ta buge sai ta sa karkashin hamucce ta fita wannan barayi ne kuma barayi bane akwai masu sata gidan biki ita wata sai wurin biki ta zuwa don haka sai ta yi alwala ta shigo cikinsu kamar sallah za ta yi sai ta kalli wata wawuya wadda ta yadda jakka akwai warewari a ciki akwai agogo a ciki akwai dan canji ciki to sai ta laluba sai ta bi hanya ita wannan barauniya ce umuman dai masu sata mata suna da yawa amma ba su kai yawan barayi maza ba saboda mi saboda sata tana bukatar taurin zuciya to kuma galibi mata wasa da taurin zuciya maza a da shi matan ma da ke sata galibi zaka iske kleptomania ne abinda bature ke ce kleptomania wato wanda aka jarabce su da ciwon sata su ba su iya zama sai sun yi sata su ko irin su galibi ba su sata abin da ke amfani irin su ce za ka ga ta saci warin dan kunne suna yi ko warin takalmi ta ɗauki wani abu mara amfani tafe na taɓa sauka wani hotel a kaduna na ina mura na sayi rob sai na ɗibi rabi duk na labci jikina wannan rabin da na rage wanda suka yi gyaran ɗakin cikinsu ko namijin ko mace guda ya sace shi kaga dai satar gwangwanin rob rabi kuma sai da ce wannan ba shakka don haka sai na haƙe da gobe ta yi na fita na basu waje na buɗe ɗaki suna gyaran ɗakin sai na kula sai na mai da hankali sai daga ita matar ta ɗauki abin nan eh, sace ɗin panadol wanda na fara sha sai ta yi kamar ba ta san na ganta sai ta ɓoye ta kaga wannan ciwo ne don ba haka me za ta yi da sace ɗin panadol irin wannan karkai ke ko ta isku kuɗi ba za ta ɗauka ba saboda ba muradin ta bane sannan in ta ɗauke su inda a hotel ne tana cikin hatsari don da na kai ƙararta to za ta rasa aiki kuma karshen ta sai an mata uku ba amma dan abin da bai kai ya kawo ba sai ta sace to wannan ciwo ne to Allah ya kare mu da irin wannan mugun ciwo akwai wata babban babban mace a ƙasar Ingila da ke wannan ɗabi'a ban faɗi ban sunanta anan amma masanan tarihi sun sani za a shigo da ita super store duk abin da take so ɗauka ɗaya gwadi ɗaya za ta yi ɗauka a kaɗa jaka amma duk da haka sai ta yi dabara yadda ta kyakyaci hankali wasu ta ɗauko wani ɗan wani ɗan chocolate ko ɗan wani ta dai sata saboda mi saboda sata ciwo ne a cikin jikinta hmm? wasariq wasariqatu da yamma? Allah ya ce ɓarawo namiji da ya mace ku yanke hannayensu subhanallahi alazim duk mutumin da ya ce zai fahimci alkur'ani shi kaɗai ba tare da annabi ba sallallahu alaihi wasallam to babu shakka ya yi hasara kuma ya taɓe sannan ba zai gane gaskiya ba ana allah ta'ala ce ku katse hannayensu kenan kowane ɓarawa hannunsa biyu za a yanke in mu koma ga suna ba ba mu iya sani a suna muka san ce hannu guda ake yankewa sannan hannu ya tara suna ko suna ya tara daga nan me muke kiransa zuwa nan me muke kiransa in muka kawo nan ga hamacce me muke kiransa to wanda za mu yanke kaga suna kaɗai yake iya wannan bayani to sannan da ɓarawon hula da ɓarawon mota kuma duk kowane su sai mun yanke masa hannu sannan da wanda ya yadda kayansa ga titi aka ɗauka da wanda aka shigo gidansa aka kyakyaci abin nan nasa aka tsalla tsallako katanga aka balla wata kofa aka ɗauka kuma duk hukuncin su guda saboda haka wannan hukunci ya zo mutlaqan ya zo open ya zo a buɗe a cikin alkur'ani amma sunna ta yi bayanin sa sadaki daki na farko dai sata ba ta tabbata sai da shaidu biyu maza ba ta tabbata sai idan abin da aka sata ya kai wani level na dukiya ya kai abin da ake kira nisabi amma nisabin sata ba a sa shi da yawa ba sai aka sa rubu dina wanda a kansa ne malikawa suka yi kiyasin sadaki shari'a ta ce duk mutumin da ya saci rubu dinar rubu'in dinari kimanin naira dubu shida ko kusan haka nan to a yanke masa hannu malika suka ce to kun ga an halaltar da gabar jikinsa akan dubu shidda don haka kai ko da za ka halaltar da gabar jikinta cikin ɗaki to kai ka biya dubu shidda da wannan dai sadakin rubu dinari ya tabbata a malikiya hanafawa suka ce a'a dirhami goma ya kamata maganganu sun kai goma sha biyu kan iyakar sadaki hanabila suka ce mu kam ba mu ga manzo Allah sallallahu alaihi ya sa masa iyaka ba saboda haka sadaki shine abin da aka yi rijejeniya sawa'un qalla aw kas yayi kadan ko yayi yawa kamar inda Annabi sallallahu alaihi ya ce iltamis walau khataman min hadi ko zobin kare zobin kare nawa yake da <laughs> ni dai waye baka da ta akan naira goma ko naira ɗari kai ko naira dubu biyu na ji wani malami kwanan da ya yi sadaki naira dubu da ya gwada imani don ya gwada aiki da abin da ya yarda da shi amma ni kan ina ganin in ka zo <laughs> so gaskiya wannan mazhaba ta hanabila in kana maganin dalili babu magana mai dalili irinta cewa baka da damar ka samu mashi iyaka domin in ka sa kamar ka zarce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai sa iyaka ba kuma babu yadda ba a yi ba a zamaninsa abu sa'id al da ya aure wani mulmulan zinari ya biya sannan shi kansa sallallahu alaihi wasallam ummu habiba da aka bashi aurenta abinda najashi ya biya masa yana da yawa ya kai dinari dubu hudu kaga kenan sadakin mutum dubu ɗaya da ɗari shida na malikiya to sannan kuma an yi kalilan akwai ma wanda ko zobin bai samu ba sai aka ce to me ka da ce ce sura kaza ka ce to je ka karanta da ita shi a sadakin ta kaga kenan yadda hanabila ke gani shine cewa duk abin da an yarjejena shi uba ya yarda ya mallaka maka ita kan wannan shikenan ai wani ma in ya zo ba abin da zai bayar ne galibi ake kallo ba shi din ake kallo farauta ce irin sa a same shi a gidan ya dauki diyar gidan to ai an ci riba kamar malam jami'in je neman aure wani gida a <laughs> ai ka an yi farauta babba ko haka ba abin da zai bayar din ake kallo ba abinda za a samu na girma da daraja da rika riƙaɗiya cikin mutunci da kasancewa ba za a yi nadama don ko duk da za a bayar ɗaya karewa zai to kun gana na fatima ita ma abinda annabi sallallahu ya nemi ali ya biya shine dir'insa me muke kiran silkin da yake amfani da shi na yaki to sai je gurin sayyidina usman aka yi ciniki sai dina usman ya biya bayan ya biya sai ce shin wai kai ali me yasa ka sayar da wannan yace wallahi aure zan yi a ina ka samu mata yace abakar da umar suka sani kwana suka ce in bi fatima kuma na da an bani kaji yace to nake ke karɓar dirin kai ce karɓi kayan ka tafi da sadakin ka biya to haka aka yi don haka shi sadakin rubu dinarin ijtihadi ne ba nassi ba ne amma yanka yanka hannun barawa ka rubu dinarin nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wani shaidani daga cikin mawaka na dada zamanin khalifancin daular banu umayya yake ta yadun bi khamsini'inin asjadin wudiyat ma baluha quti'at fi rub'i dinari yace hannun da bisa kure in ka yadda ka je ka sari icce ashe wani na nan rataye da shi sai ka sare hannunsa bi hamsin za a ce ka biya dinari ɗari biyar diya hannun da ka sare bisa kure ya ce ma balo hakuta ya tafi rubu'i dinari ya za a yi a ce wanda ya saci rubu'in dinari wai a ce a yanke basa wannan hannu ya ce tanaqudun malana illa sukutu lahu wa nasta'izu bi maulana minan nari ya ce wannan ai tun kada warwara ce ba abin da za mu yi ille dai mu yi shiru sai mu ce kuma Allah ka tsare mu daga wuta to wacce wuta kuma <laughs> ai dole sai ka shige ta banza duk da yake wannan wanda ya wannan waken ya yi shaidanci da sharranci iri-iri amma an ce karshe rayuwarsa ya tuba da za ka tarar da mutane kan wani ya bata rayuwarsa ya ɓanna sosai amma kuma karshe sai Allah ya taimake shi ya tuba to wani ya bashi amsa ya ce izzul amanati aghlaha wa arkhasaha zullul khiyanati fafham hikmatal bari kafin na sai da ce kullil ma'arri arun ayya ma'ari jahlul fata wa an sobe tuqa ari kullil ma'arri abul ala'il ma'arri kenan shi yayi wannan wakar yace ka ma abul ala'il ma'arri arun ayya ma'ari ka ji kunya inda kana jinta jahlul fata wa an sobe ari yace ka tarar da saurayi gashi jahili gashi bai san Allah ba bai san Allah ba bai tsoron Allah yace to tawo kaji ansar tambayar ka izzul amanati aglaha daraja amana hannun da amintacce bai taba kayan kowa ba to kwat taba shi hannun nan na da tsada wa arkhasaha dhullul khiyanati wanga da ya sa hannu ne ya ɗau kayan mutane ya wulaƙanta kai ne sai hannu ne ya yi arha an ka ce da ya ɗauki rubu ne a kace shi ya ce kai fafan hikimatar bari ka gano hikimar ubangiji wawa to kaga dole sai abin da aka sata ya kai wannan kima don haka wanda ya saci hula in dai ba zanna bukar ce yan barno mai tsada ba ita kan tana da tsada ko amma irin hulunan namu na yaku bayan allah ba su kai haka wanda ya sace ta sai dai akan mai dan bubbugai ko a dan sashi gida yari ko a tozar nai wani ma muzan tashi za a yi a ce ku kalle shi da Allah muzi yanzu kai baka ga abin sata ba sai wallahi ka ji kunya ba ha gurin ɗayan ka su taso kai musu abin to wannan ɗaya wani ya ishe shi dan nan bai komawa to sannan na biyu sunna ta bayyana cewa sai in ka adana kayanka an sace sannan za a yanke hannun ɓarawunka don haka wanda ya kawo mota tana slow bakin kasuwa ya ajiye wai shi sauri yake ya sheka bude shago to an kama barawon wannan motar to shi ma sai dai a dan bubbugai ko a dan kada shi gidan yare da sauri don shi shi ya yadda abi ne ga hanya amma mutumin da ya ɗauko mota ta ya fasa gida ne ya yi gareji ya ta ciki ya kawo kwaɗo ya garkama mata sannan ka zo ka fasa gareji ka buɗe tana da security ka kwance wayoyi ka haɗa ka cire ignition saboda ka ka samu kulli ka koma haɗa wayoyi maimakon ka buga ta nan ta tashi cikin dare yana kwana sai ka turo ta ta hito waje kaga duk dabarun duniya kaga mai mai to wannan da kama sai a yanke hannu to ina za a yanka shari'a ta ce ga ku'i za a yanka ba nan ba ba kuma nan ba kaga duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa shi yasa muka ce ba ka iya fahimta alqur'ani sai ka hada da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don wanda shi ake kira hirzi ka sa abinka a hirzi wato a wuri wanda ake adana irinsa komai da irin da ake adana shi misali duk wanda ya ruhewa ya sa abincinsa kun ga ya masa hirzi ko ba haka to komai ana kallon ya ake adana irinsa don karkace ce kuma a'a komai sai an sa shiga reji an kulle a'a akwai abin da kofar gida ake aje shi amma ko a kofar gidan to ana yi masa hirzi wani abin bakin kasuwa ake aje shi ma ana yi masa hirzi za ka in ka je parking space na kasuwa ka samu wuri ka aje inda ake biya misali ka aje to nan ma hirzi to amma abin da nace ka bar ta kofar kasuwa kawai ka ka bar makulle ciki ka bude kofa kaga wannan baka aje kayan ka inda ya kamata aje ba to sannan hirzi ya tara suna idan ɗan ka shigo garejin gidan ka ya dauke mota ka bai dauke ta cikin hirzi ba saboda cikin gidansu ne ka aje ta amma in ya shiga bedroom ɗinka ya fasa akwati ya ɗauko makullin motar to ya ɗauko cikin hirzi don shi ko makullin mota akwatin da shi a hirzi shi amma in kai yadda shi nan falo in ya ɗauka to sai dai a kai shi fursuna amma ba za a yanke hannunsa ba so ya kamata a fahimci waɗannan abubuwa waɗanda sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yi bayani Allah ta'ala ya ce faqtau aydihuma jaza'an bima kasaba ku yanke hannayensu amma guda guda ake yankewa in ji manzon Allah ba duka biyu ake yankewa ba kaga in ka ce kai kala kato baka da wani nasi illai aya faqtahu aydihuma to in ka kan barawa hannu biyu za ka yi to gobe in wata sata biyu za ka yi kaga akwai matsala yawa jaza'an bima kasaba Allah ya ce duk yanzu sakamako ga abin da suka aikata nakalan min Allah kuba ce daga Allah wallahu azizul hakim Allah buwayeye ne kuma gwani Allah cikin buwayen sai ya sanya waɗannan dokoki cikin tassa. ya shata dokar da ta dace ga hukunci wanda ya dace ko kuma ya shata hukuncin da ya dace ga lahin da ya dace don haka in ka dawo ka ce kai ai babu imani ce a yanke hannu ɗalan sai kai baka da hankali domin Allah cikin gwanin da sai ga hukunci yanzu misali shi wancan jahili abul ala al-ma'arri wanda ke cewa in ka sare hannun mutum bisa kure ya ce ka biya dinari ɗari biyar amma in hannun na ya saci rubu dinarin kwatar dinari a ce a yanke shi ya ce bai gane ba sai mu ce to juya al'amarin ka ga yadda duniya za ta kasance a ce ba a yanka hannun barawo sai in ya saci dinari 500 biyar bala dubu shida sai ɗari biyar nawa kenan wajen naira dubu dari da miliyan ɗaya da rabi a ce duk wanda ya sata in bai saci miliyan ɗaya da rabi ba a yanka hannunsa ya barayi za su kasance za su yi wa to sannan sai a ce duk wanda ya kire hannun wani bisa ga kure to rubu dinarin zai biya naira dubu shida zai biya ko ka sayan mata ku kai da wani ya kashe ka sai ka kan mai daji ka yanke mai hannu sai an to gaba alƙali ka ce to ranka da ga dubu shida eh so duk abin da Allah ya hakimu cikin gwaninta yake yin sa hmm? tiri miliyan ko to an gano min tiri miliyan to kaga a ce yanzu kenan duk wanda bisa kure ya sare hannunka tiri miliyan zai biyan ka to ma sai a ce a'a sai ka saci 3 miliyan ake yanke hannu kaga duk wanda zai sata sai ce to bari na ɗauki miliyan biyu da dubu ɗari tara <laughs> eh? wani ya yi kuskuren karanta wannan aya ya ce wasariƙu wasariƙatu faƙta'u aidiyahuma jaza'an bima kasaba na kalan min Allah sai ce wallahu gafurur rahim balarabe jahili bai san kwarar da sai ce kai لو كان gafuran lama قطع انت يدا gafuru ده ka hannu ba nan gafarar take ba shi yasa gafurun ne shi bai sani amma ba nan gafarar take ba nan kan azizun ne izza ake gwadi a nan mai laifi izza ake gwada mashi shi yasa shugaba ana so ya tattara sifofi iri-iri sifofin gafara da rahama na ubangiji ya same su domin ya tausaya ma talakawa amma sifar izza ya zan kuma shugaba na da ita ta yadda kwayi yana yi mai kwakke ta doka yana keta mai da haka shugaba in ya waye gari kallo ya mi jama'a kaso ba mi ya dace da jama'a ba to yana cikin matsala dole doka ta zanta na aiki sai Allah ce wallahu azizun hakim to fa man taba min ba'di zulmi barawo shikenan har abada bai tuba a'a man taba min ba'di zulmihi duk wanda ya tuba bayan zaluncin da ya yi wa aslaha kuma ya gyara fa inna Allah ya tubu alaihi hakika Allah zai masa tuba nan kai inna Allah gafurur rahim kaga aya ta rufe daidai yadda ya kamata saboda ka barawo yana iya tuba wani lokaci ma nadama ke sa ya tuba idan abin da yake ma jama'a ya cin mashi wani barawo ya tuba aka ce me yasa yace ban san irin zafin da mutane ke ji ba sai da ta fada kaina ya yi sata ya yi sata ya yi sata ya cuta ma mutane ya tara kuɗi sai biɗi aure ya ku haɗa kayan lefe lefe ya kan kama sai tafiya ta kama surukin nashi zai tafiya sai ya ɗauki kuɗi naira dubu ɗari biyar rabin miliyan ya ce wanda Allah ta yi ka kai mini su banki zan yi tafiya ko da ya je an rufe banki sai ce to bari aje su gida in ya so gobe <laughs> gobe sai ya kai wani abokinsa ya laɓaɓo ya biyo dare ya haɗa da lehen da dubu ɗari biyar ɗin gaba ɗai ka yadda da tuwayensa mai baro ya haɗa da su yadda da shi ne ya waye gari ya shiru ce yadda biyan zura sama tagga ga rasa lehen ga ko an yadda a bashi matar ga to sake yin lehen ga sannan kuma yadda ya to yanzu me zai ce masu rikin shi ya ce ya ji kuɗi an ɗauke to an ɓarawun kenan da irin bakin cikin da ya shage shi yadda mu sosai sai ce to wallahi dai in dai haka mutane ka ji <laughs> in an masu sata to ni dai na daina sata har abada to in ya bari saboda Allah to Allah na iya gafarta mashi to sai dai anan malamai sun ce tun da sata ta hada da alhakin yan adam to labudda min tahallul kai iya kokarin ka duk wanda ka tabbatar da shi ka zalunce shi kai tahallul idan yana ya ka kira ka ce ka zo ka sallama mashi Zai kawo shimfiɗa ya kawo ruwa a zauna a hira ka ce to wani wata babban magana ta kawo ne wacce irin magana ta wallahi tana da nauyi amma dai ina fata don Allah a ba zuciya hankuri akwai wani laifi da nake yi a da Allah ya sani yanzu na tuba kuma iyaka tsakanina da Allah har abada na yi alkawari tsakani da Allah har abada ban komawa to amma kuma lahin na ya shahe ka wani ina tsoron kuna ta lahira a azaba in ba kai kai yayi ne ba wallahi akwai matsala ce ko ne faɗi mi an kai ka tuna ɗinkin sallar yaranka da na iyalinka na bara da an ka ɗauke eh. sai ka sha ruwan jikinka to gadi in ka faɗa mai kai na ka ɗauke su kuma yadda ya ma magana ta ƙare in ba haka ba sai dai a yi sai ka biya shi to duk wanda kana iya gano shi ka biya shi yasa jama'a wato saba ma Allah in ya gama da alhakin wasu yana da hadari kwarai da gaske da haka in za ka yi sata ma sata gidan mutum guda mai sauki ce kaga yau barayin barayin zamani masu sata da alƙalami galibi kuɗin al'umma da dama suke ci yan fashi da biro ko eh, yan fashi da mukami sai in wanda babbar riga ta ya kwashe miliyan talatin cikin taskar jama'a alhalin miliyan talatin ɗin nan sun isa su bayar da abinci ga mutum dubu ɗari na akalla sati guda to kaga mutum guda ya kwashe su wannan ba karamar cin amana ba ce da yaudara to ranar lahira wadda su gaba ɗaya za shari'a akwai haɗari ko babu to Allah kai muna gafara to wani na iya ganin cewa wannan hukunci da Allah ya yi tsauri sai Allah ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati kai wanda cikin zuciya ta darasa cewa Allah ya tsananta anan Ba ka san mulkin sammai da na ƙasa duk ga Allah suke ba don haka da mai satar da kayan da an ka sata da wanda an kawa sata da alƙalin da mai yanke hukuncin da mai zartawa duk bayan Allah ashe Allah na da iko yanke hukuncin da yake so sai ce yu'azzibu man yasha wa yaghfiru liman sha. Allah na azabta wanda ya so kuma ya gafarta ma wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai don haka wanda ga Allah ya taimake shi har ya tuba Allah ya gafarta mai to ganin damar Allah ce haka yake so wanda kuma kaga Allah ya kyale shi ya yarbar da shi ya bar shi cikin sabo da laifi har Allah ya kama shi ya yi masa hukuma to kuma wannan ganin damar ubangiji shi haka so da bayansa ba wanda ya isa ya ce masa don Allah kai mana gafara ya ayyuhar rasul يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون للكذب سماعون يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد لهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن شيئا وإن waɗannan ayoyi a gaskiya sharhinsu zai yi wuya a ɗan 'yan mintunan da suka rage kuma suna da alaƙa da sauran ayoyi na gaba suna magana ne dangane da irin mutanen da suke cutata mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi afwahihim wato da abin nan eh, suna cewa su imani da bakin su amma kuma zukata su su imani sai su rinka sauraron ƙarya su rinka sauraron wasu mutane iri daban-daban su rinka canza magana inda aka yi ta su ɗauki wannan salo su ɗauki wannan salo to kowace da'awa tana da irin waɗannan mutane kowane annabi sai ya gaba da irin waɗannan mutane za mu yi shirin waɗannan ayoyi a gobe in Allah tabaraka wa ta'ala ya so za ka tarar da annabin Allah bai tsira daga irin su ba musamman a madina munafikai babu irin cutata da ba su yi manzon Allah ba kai har suka kai mu suka shiga cikin iyalinsa suka shiga cikin rigan mutuncin gidansa suka yi ma iyalinsa kazafi suka yi ma wani bawan Allah mutumin kirki kazafi dawa da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka za mu tarar da magabata sun sha wahalar irin waɗannan mutane kun ba za a gushe ba ana fama da irin wannan mu ma a yau a kwanan nan muna cikin irin wannan jarabawa akwai wani wata murya da aka ake yawo da ita a hanset kwanan nan ni ma an samun najiya an daɗe ana wannan magana an daɗe da jawo wata rigima ana so ni a jawo ni cikinta amma ina kaucewa saboda mi saboda na yi imani cewa bakin rijiya ba wurin wasan makaho ba ne magana game da iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba wai iyayen manzon Allah ba ko dangin manzon Allah ko ƴan uwansa ƙanninsa abokan haihuwa su Abbas su Aqilu ko su a guri na sun kai darajar da bai kamata a ce ina tsawon bakina a cikin ta ba dama waɗannan mutane suna sane da cewa akwai wani nassi wanda ya magana a kansu a cikin sahihu muslim wannan nassin kuma malamai a zamanin da sun yi ta kai da komo a kai misali imamu suyuti littafi goma ya wallafa a kan iyayen manzo Allah suna aljanna to me kawo rami in babu maganar rami ma'ana wasu suna can suna can suna wuce shi kwanana suna aljanna sun janye hankalinsa daga karantar da mutane ilimin da suke bukata to wannan shine abin da aka yi ta nema gare ni shekara da shekaru ni ko ina ce a ƙarya ne karatun da nake yi tun daga 94 sanda na kare karatu daga jami'ar madina har zuwa yau kusan galibinsa recorded ne yau in ka kawo kwana wata za mu ɗauko maka shi to ba inda na yi wannan karatu amma ana so sai dai na shigo na yi ɗin na ce ba zan yi ba to da maganan ta tsananta sai na ce to a kawo kaset inda ni na furta na yi wannan karatu duk wanda ya kawo shi na bashi kyautar mota ta yanzu ina jin ko mota suke bukata an ji ayi yi fojin wata murya ana zagin su sai dai abdulkadir jelani rahmatullahi ta'ala duk wanda ya sanni sama da shekara ashirin da suka wuce ina karantarwa bai taɓa jin na zagi sai dai abdulkadir jilani saboda na yarda da shi bawan Allah ne waliyin Allah ne ba kuna ganin cewa manyan malaman mu sune su ibnu taymiya ba to ibnu taymiya yayi sharhin littafin abdulkadir jilani rahimahullah sannan al-imam az-zahabi cikin sirru alamin nubala yayi tarihi mai kyawun gaske na sayyidi abdulkadir jilani to ya za a yi ni in zo ina zagi abdulkadir wai ina ta wai shine shugaban yan kabu kabun bid'a subhanallah na taɓa faɗa da daɗewa cewa akwai mutane biyu waɗanda babu wanda zai yi husuma da jama'a ranar alkiyama kamar su da sai dai abdulkadir jelani da ja'faru sadiq rahmatullahi ta'ala alaihi ma jami'a wannan yan shi'a sun masa ƙarerai iri iri wannan kuma yan ɗariƙan ƙadiriya sun masa ƙarerai iri iri saboda shi mun yarda da shi ɗariƙan taku abu mai yarda da ita ba to kaga a zo a yi fojin wani kasat a ce wai na zage shi ko na ci mutuncinsa na ce wai yayi kokari yayi kwana-kwana da wannan hadisi na iyayen manzo Allah ni gaba ɗaya ban yi wannan karatun ba to haka wanda zai yarda ya yarda wanda ba bai yarda ba kar ya yarda wannan cutawa ba ni aka farawa ba ga ayoyin alquran na sun nuna manzannin Allah a yi masu kuma gobe za mu shirin su insha Allah kuma anan za mu dakata abinda muka bisa ga sawaba Allah ya bamu ladarsa idan mu kuskure ko tutubin harshe Allah kai mana gafara Allah ka samu gama lafiya mu gama da duniya lafiya mu isko ka lafiya shigar da mu cikin aljannar ka lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين